to sai dai kuma da yake karin haske game da wannan ziyara da 'yan kwamitin suka kawo da ma matakin da gwamnatin jihar taraba ta ɗauka kan wannan doka a yanzu babban mai shigar da kara kuma kwamishinan harkokin shari'a na jihar mr yusuf kai. ya mako ta rahotannin cewa gwamnatin jihar ta janye wannan doka inda kwamishinan ya ce dokar na nan daram to amma ko an dakatar ne domin gyaran fuska ga wasu sana dokar eh, doka da aka saka a kan masu kiwo da manomi eh, wansu suna tambaya ko da gaskiya an cire wannan doka gaba gida shi mu ce a ah, ba abin da aka yi dokan tana nan a gani wanda aka yi shine wansu suna ce mai Allah ba su yada da wansu section a cikin lodin ba shine aka ce to a je a kawo dai a dudu ba amma wancan ba hana dokan yin amfani ba kuma gwamnati tana tana tunana kan ya za ta yi ko za ta yin pilot eh, ranchin waɗannan suna nan duka akwai kwamitin da suna kasa dokan ta fara yake amma ana improvement ba ne rana ne amin ran da wani abin zai faru haka kuma yana kasa ba zai yiwu haka ba he will start somewhere and improve from it tun farko ma dai wannan doka ta ja ce kuce da kuma martani mai gautsi musamman ma daga kungiyoyin fulani makiyaya wanda ko har ma suka garzaya kotu to ko da ma wani gyara suke bukata a yi sahabi mahmud tukur shine ma shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyatta Allah a jihar Taraba ya ko nan da suke bukatar a gyaran dama wa'innan dokokin da aka yi na hana kiwo mu akwai wasu wuraren da ba mu yarda da su ba ba su yi daidai da abin da mu muke sammani na adalci ba shi yasa muka nema kotu tushewa ba mu yarda da shi ba gashi yanzu sun sa zamu zo mu tage duba wa'annan dokoki na farko dokan da ta idan wani zai nemi fili ko makiyayi zai nemi filin don yayi yi sai ya bi ta hannun gwamna kafin na tabbatar masa a bashi izini na samun fili ya yi ranshis kaga nan har ga Allah bai zauna daidai ba. Na biyu idan shanunka ya fita ko akuya ne ya fita na farko dubu hamsin in ya sake fita na biyu miliyon ɗaya. To fi sabilillahi idan shanunka ya fita na farko na biyu na uku me za ka samu ka sayar har ka biya wa'innan taron nan ma muka ce ba mu amana ba mu na'am da wannan dokan ba na uku sun sake shewa yan mashal wa'innan mashal za su iya su kashe ka za su iya ɗaukan dabbobinka za su yi duk abin da suka ga dama su yi babu doka a kansu ba kai sai kai su kotu ba ba za kai su wajen 'yan sanda ba ba za kai su wajen sojoji ba babu inda za ka kai su an ba su doka ne wanda daidai da dokan gwamna dokan da ta ba gwamna iko ba za kai karansa ba ko kuma shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko kuma mataimakin gwamna a daga mun ba mu yarda da wannan ba sannan kuma ita kanta doka na hana kiwo na cewa ba za a yi kiwo ba nan ma muna so a zauna mu yi gera mu dubi menene zai ba mu zaman lafiya a jihar Taraba. Masana haka shari'a da ma dokoki na ko ganin akwai buƙatar 'yan majalisu musamman ma a jihohi da suke karatun tanatsu a irin ƙudurorin doka da gwamnati kan kai gabansu. Barista Idris Ablahi Jalo na cikin shugabannin ƙungiyoyin lauyoyin Najeriya rashin jihar Taraba ya ko ba da shawarar cewa ehm, shi yasa yana da muhimmanci yan majalisa kullum su rika sauraron ra'ayin mutane wajen yin doka sa'anan kuma su daina saurin aiwatar da doka bisa eh, ra'ayi ko na gamna ko wani daban amma duk lokacin da ka saurari eh, ra'ayin mutanenka kai doka lalle wannan dokan zai zama mai amfani kuma zai ɗaure doka ne za a yi don mutane amma ba a saurare su ba ra'ayinsu a ji wanne ne ya dace wanne ne bai dace ba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya